وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم tara ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na tara a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan za mu tashi aya ta 51 a cikin wannan sura في كفارة آية daga ayata hamsin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani cewa ruwan sama da yake saukarwa mu muke yada shi mu baza shi inda muka ga dama mu kai shi wancan gari mu sauke a can mu hana can mu bada can a kai waccan ƙasa a hana waccan ƙasar ko ruwan da ake yinsa a damana a lokaci guda ko kuma asalin ƙasar ma ta zama tana ɗaukar ruwan sama ɗin mu ne na sarrafnahu zakar. Ya sa wata ƙasa ana ruwan sama wata kuma ba a yi ruwan sama kwata-kwata amma an yi wannan ne don ku yi tunani ku gane karfin mulki da sarautar Allah ta wata ta'ala amma duk da haka fa ba a aktsaru nasu illa kufura da yawa daga cikin mutane suka ki su yi wa'azi su wa'azi din sai dai su yi kafirci kamar irin wanda suke cewa a yi tauraro kaza ke ba da ruwa kaza ne ya sa muka samu ruwa ai abin da yake faruwa kogi ne yake yin fushi sai ya hayaki sai ruwan sama ya samu ko na makamancin wannan ruwa daga wuri kaza yake zuwa da sauransu to Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama daga kaulul zalimin magana zalimai uluwan kabira sai rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau shi ina la ba'athna fi kulli qaryatin nadira da mun ga dama da kowace alƙarya sai mu turo mata mai gargaɗi abinda ake nufi laushi ina la khafafna anka a abin sana da mun so Muhammadu da mun sauƙaƙa maka nauyin manzanci din nan da wa'azi wa ba'athna fi kulli qaryatin nadiran yatawalla mashaqqata inzaraha anka kowace alƙarya kowace jama'a sai mu turo mata malaminta mai gargadinta annabinta mai mata wa'azinta haka an rage maka wahala ba sai ka zama wa ma naka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba to amma walakin nastafainaka ya muhammad mun zaɓe ka ne ya muhammadu wa khassasnaka bi umumi risalati li jami'in nas muka kebance ka muka turo ka wato daga mamman sako ga duk mutane gaba ɗaya. wani annabi a wancan shiyar ake aiko shi a wancan bangaren kai kuma sai muka turo ka ga duk mutane ga baki daya ta'ziman li sha'anika don mu girmama sha'aninka wa raf'an min manzilati ko mu daukaka manzilarka da matsayinka a cikin al'umma da ka karbi wannan girma da muka baka ya Muhammad bil shahadi da kokari wa tashaddud tam fi iblagh risala da ainihin wato a tsanantawa ko girmamawa ko kimantawa ta wajen karɓar wannan saƙo da muka baka da isar da shi kuma kada ka damu da abin da kafirai suke maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana nuna cewa allah ya zaɓi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine mai isar da saƙo duk duniya gaba ɗaya ba iya ƙasar najeriya ba ba iya togo ko ghana ba ba iya kamar ko chadi ko Amerika ko ingila ba a duk duniya gaba daya kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an da ya ya mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku jami'an gabaki ɗayan ku babu wani wanda aka bambanta da baki da fari da siriri da dogo da gajere da mai fushi da mai murna duka gaba daya Allah ya turo maza Allah sallallahu wato manzo ne gare su gaba daya kuma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu turo ka ba face za ka zamanto wato manzo ne na mutane duka gaba daya wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha an turo mi an aiko min wannan alqur'ani an min wahayinsa dan da muku gargadi da kuma duk wanda ya isa gare shi wa man yakfur bihi min al'azabi fannaru maw'idu duk waɗannan ayoyi suna bayani akan Allah ya turo manzon Allah da sako ne na gaba ɗaya babu wani wadda zai fita daga cikin saƙonsa. ya sauka mai da ƙur'ani duka ne kowa da kowa tabarakan ladi nazzala furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira wai me wannan kai ku ba shi wuri mana ya zauna kai تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wannan aya tana nuna cewa Allah ya saukar da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ya zama to mai gargadi ne ga halitta ga baki daya lil alamin an ce alam ana nufin duk duniya kenan fala tuti al kafirina Allah ya ce da manzon Allah kada kai da'a kada kai bi kafirai a wala tuti al kafirina wal munafiqina a wata aya kar ka bi kafirai da munafikai kada kai yi musu da'a a wata aya ce wala tuti minhum atin auka kafura ko mai laifi ko mai kafirci a wata ayar wala tuti man asfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu karkaje wanda zuciyarsa ta zama gafalanniya muka gafalar da ita dangane da ambatan mu sannan kuma ya bi son zuciyarsa a wata ayar yace wala tuti kulla hannafin mahin duka wannan Allah yana karfafa manzo Allah sallallahu alaihi ya riko da manzancinsa ya riko da shari'arsa kada ya da'a ga wani sai ce wa jahilhum bihi jihadan kabira kai jihadi da wannan alqur'ani aljihadu kabiru a cikin wannan aya ana nufin wato aljihadu almas'ulu bil jihadin da yake hade da zilza da kafirai ya ayyuhallazina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة haka Allah ya ce ya ki wanda suke kusa da ku cikin kafirai kuma su samu gilda a gare ku shine wannan wajahil bihi jihadan kabira ya ayyuha annabiyyu jahidil kuffara wal duka waɗannan ayoyi suna nuna cewa Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar da sako kuma ya jihadi saboda Allah to Allah ya ce walau shi na da ba a safi kullu qaryatin nadira da mun ga dama da mun aiko kowace alƙarya da mun turo mata mai gargadi da zai kiraye ta zuwa ga addini ba wai sai kai ka zama kai kadai bane Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama litun zira bihi litun zira ummal qura wa man hawlaha ka yi wa'azi ga mutanen umar kura da ke kewaye da ita kuma gaba ɗaya duk duniya kenan kamar yadda muka yi bayani maza Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim ya ce bu istu ilan nasi ammatan an aiko ni zuwa ga mutane duka gaba ɗaya wannan shine wa ma aka sanna ka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira ba mu aiko ba ka mafaci duka mutane gaba ɗaya muka aiko ka kuma kai mai gargaɗi ne kuma kai mai bishara ne wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan annabi yace wani annabin ana turo shi zuwa ga mutanensa su kadai amma wa bu'istu ila an-nasi ammatan ni kuma an aiko ne zuwa ga mutane gaba ɗaya janaral. don haka annabi gamamman annabi ne ya shafi kowa Su sai kuma abu na gaba da Allah ya faɗa a cikin wannan aya mai ce فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani a wannan aya da malayin karanta mana wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hada azbun furatun wa hada milhun ujaj Allah shine ya halicci ruwa guda biyu maraja al-bahrayn ay khalaqa al-bahrayn albaharaini alma'aini ruwa biyu ruwan nan kala biyu akwai ruwa mai zaki akwai ruwa mai gishiri ruwan duniya kala biyu ne akwai ma'ul sul akwai kuma malih ko kuma milh ruwan gishiri da baya shawuwa kamar yanzu ruwan teku ba za ka iya shan ruwan teku ba amma ruwa ne akwai kuma ruwan zaki na sauran koguna to wani zai ce wai menene hikimar da Allah ya yi ruwa kala biyu wannan mai gishiri wannan kuma mai zaki shi ruwan zaki ruwan daɗi ke a sha a yi bukatu da amfani da ruwa shi kuma ruwan gishiri amfaninsa Allah ya yi ruwan gishiri ne ruwan teku da sauran ruwan duniya gaba daya iskar da take kada shi tana ɗebo wannan gishirin tana ba wa dukkan halittar duniya shi ke hana duk wani abin da yake da ruwa yake da jini a cikinsa kai ya in ideal situation shine mutum a haka jini da tsoka da nama dabba jini da tsoka da nama kwari jini da tsoka da nama ya kamata su riɓe ne wato shi wannan ruwan gishirin kamar wani preservative ne yana preserving jikin ɗan adam saboda kare ya riɓe yana preserving jikin dabbobi da kwari da duk wata halitta da ka gani a duniya abin da yasa ba ta rufe ba kamar yadda in ka ajiye nama kake sa masa gishiri ka ajiye shi don ya rike shi kan ya lalace kan ya kaza ko kuma ka sa wa ganye gishiri ka wanke shi ko in za ka ci wani abu ka wanke shi da gishiri saboda gishiri yana ɗauke da wani sinadarin da yake ƙona cuta ko a jikin abinci ko a jikin ganye ko a jikin wani abu da haka wannan ruwan gishiri da Allah ya halitta amfaninsa yana kare jikin ɗan adam ya tsare shi da rozayewa da ainihin wato rufewa da ba don shi ba da sai a rufe to shi ne amfanin wannan ruwan da kuke gani na teku wadda ruwa ne na gishiri in ka sa a baki ba zai shawo ba abin mamaki dabbobi da Allah ya halitta a cikin kuma suna rayuwa ka ga kifi shi kuma a cikin kira shi kuma ka ciro shi ka jefa shi a waje sai ya mutu saboda Allah ya yi shi zai rayu ne da wannan sinadarin kuma da za ka ɗauko kifin ka yanka shi ka gasa shi ba za ka ji wannan tsananin gishir ba to haka Allah ya yi tsarinsa kuma ruwa ya fi yawa a duniya ashe akwai hikima ta ubangiji da ya ruwa kala guda biyu wa huwa alladhi maraja al-bahrayn fassara farko wa huwa alladhi khalaqa al-ma'ayn maraja khalaqa bahrayn ma'ayn mu dauki wannan fassara ta farko yace Allah ne ya halicci ruwa guda biyu hada azbun furat idan an ce azbun furat mana ruwa mai zaƙi mai ɗanɗano ruwan daɗi kamar irin ruwan kogunan ku kogi ya kawo ruwa za ta ruwan daɗi ne da kuma idanuwar ruwa da ake samu suna bulbula ko a jikin dutse ko karkashin dutse da kuma ruwa na rijiyoyi duk shine azgun furat ruwan teku a sorry ruwan koguna wanda ake yi sha dabbobi suna sha ka ga wancan ruwan gishirin ba ka taba ga an kai saniya tana sha ba ba ta isa ba ba abin da zai iya shan wannan ruwa sai dai in an ta an ciro shi an sa masa kemikal an tace gishirin gishiri ne tsakwarar a ciki to sai a yi amfani shi ko dabba ko mutum kuma abin mamaki wannan ruwan gishiri milhul ujaj din ko noma ba a yi da shi duk gonar da ka sake mata wannan ruwan gishirin sai ta gona shi ba zai yi noma ba dabbobi ba za su sha ba halittun da ke ciki kawai za su sha kun ji amfanin sa na gaya mu to Allah shi wannan ruwan guda biyu a duniya wa hada milhun ujaj in an ce milhun ujaj ana nufin shadidul muluha wannan kuma kogi ne mai tsananin gishiri ruwansa gishiri ne da shi wato ba zai shawo ba malamai suka ce haga milhun rujaj malihun murrun zu'aq la yustasakh mai tsananin gishiri da ba a iya haɗe shi ba ba za a iya haɗe shi ba waɗannan koguna guda biyu Allah ne ya halicce su gaba ɗaya na farko na gaya muku ruwan gishirin nan da Allah halitta na kogi na teku saboda ya hana ribewar abubuwa ko ya hana lalacewar iska hatta iskar nan yanzu da muke sha akwai fa tasirin wannan manya-manyan koguna wannan ruwan gishirin yana shiga cikin iskan yana filtarin iskar sannan kuma yana kashe cutar da take cikin iska inda ba don haka ba iska takan je daji ta ɗebo kashi ta ɗebo mushi ta ɗebo kaza yanzu iskar da take yawo a sasannin ma'anar. ka san ina da ina take zuwa to sai ka ce cutar da take ɗebowa waye yake filtarin wannan cutar ɗan adam ya sha bai cutu ba sai a ce ka fita ka sha fresh air iska mai daɗi yanzu ga shi duk kuna zaune kuna shan iska tana kaɗawa to wannan ruwan gishiri na teku yana da tasiri wajen tsarkake tauɗa da cuta da ƙazantar da ke cikin duk wata iska da ɗan adam zai iya sha da duk wata iska da dabba za ta shaƙa da duk wata iska da bishiyoyi mu za su shaƙa da ka kaga wannan babban ruwa yana da amfani kenan wanda ba wanda ya ce sun zurfinsa wani ruwan ana cewa zurfinsa ya kusan daga sama daga ƙasa zuwa sama sama da inda jirgi yake zuwa zurfin shi kuma tun ji Allah yi duniya haka wannan ruwan yake halittu ko na cikin ruwa sun fi halittun da suke bayan ƙasa yanzu muna akwai faɗo akwai kyankyaso akwai kiyashi akwai cinnaka akwai mutum akwai aljani akwai doki akwai raƙumi akwai tsuntsu akwai shamuwa akwai tattabaru akwai gasunan din bila adadin halittu to wallahi halittun da suke cikin ruwa sun ninka ninki ninki ba ninki na halittun da suke waje a bayan ƙasa duka wannan shirin Allah ne da kuma tsarinsa raka wata ta'ala amfanin wannan ruwa mai gishiri minhun ujaj kada ya yafsudul wujud kada duk abin da ya samu a bayan kasa ya lalace ruwan yake gyara shi sannan kuma kada ainihin wato ƙasa abu na biyu kada duk abin da yake mutuwa a bayan ƙasa ya zama ya zama cuta ga mutanen da suke rayuwa a bayan kasa wannan ruwan yake hanawa wannan ruwan gishirin kaga ana samun mushen doki mushen nan akuya mushen kwato mushen kaza da cututtuka da waye da ikon Allah wannan ruwa in ya kada tekun ya shigo cikin duniya inda babu ruwan to sai ya ya duk wata cutar ya hana mutane su cutu da wannan in ba ka da in mushen doki ya mutu a nan garin ya kamata cutar ruwa mushen ya kama mutane Shi ne yake hana warin ɗan adam a cikin ƙabari. da ɗan adam inda za a bar shi in ya mutu wari yake sosai an ce ba abin da ya kai mutum wari amma idan Allah ya sa aka binne shi a cikin ƙasa ba ka taɓa zuwa makabarta ka ji warin mutum ba saboda iska tana kadawa ashe in Allah ya halicci abu ashe akwai manufa a ciki ina fata ana fahimta duka haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama ya ba mu dace da fahimta abin da suke faɗa da haka ruwan gishiri yana da amfani kuma ko yanzu ma mu mana da gobe ruwan gishiri yana da amfani shi yasa manzon Allah ya ce huwa tahuru huwa al-hillu maytatu ruwan sa mai tsarki ne mushin cikin ma halal ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hikima kwarai kuma da wahayi ne da ubangiji ya faɗi wannan to kun ji ruwa guda biyu ko sai Allah cewa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijra sai Allah ya sanya tsakanin ruwa mai daɗin nan ruwan koguna normal kogi kogin kaza kogin kaza normal koguna guda cikin garuruka kamar. amma teku yana can nesa ne to amma sai Allah ya raba tsakaninsu da mai ruwan daɗi da mai ruwan gishiri barzakhan ana nufin hajizan demarcation Allah ya yi demarcating tsakanin ruwa mai daɗi da kuma ruwa mai gishiri shi ne ya raba tsakaninsu to kamar ya raba tsakaninsu ƙasar da ya sa ya kamata a yi ruwan ya haɗu da duk wani ruwa ya haɗu da ɗan uwansa ruwa amma da ya yi teku sai ya yi ƙasa mai faɗi ta kare tekun ba za ta iya tsallakowa ta shigo ta hadu da sauran ruwayenmu da muke amfani da suna kogunanmu da kududdufanmu ba da haka waye ya saka wato hajiji iyaka a tsakaninsu shine Allah kogin kaza bai hadu da kogin kaza ba saboda akwai ƙasa a tsakani akwai gine-gine da garurruka a tsakani Allah ne ya sanya wannan barzak din a tsakani wannan fassara ta farko kenan wa hijran mahjura mani'an min an yasila ahaduhuma ila al-akhar Allah shi ya sanya hijran mahjura na fassara muku hijran mahjura a baya amma anan abin da ake nufi wani abin da zai hana wani ruwan ya haɗu da wani abin tambaya waye ya hana wane ne ya hana wancan ruwan ya haɗu da wancan shi ne ba da matsala kan sai su bashi ko kaga ikon Allah da tunani irin yan komo mai kwan su fitar da shi zama daidai tun da kullum sai ya mutu sai su ɗauko shi ina jin daga jinin ku ne abu ba Thank you. tun da an san zai iya bada problem ba sai a bar shi a rili ba da wani da ya tsaya patriot ne ya shi Allah ya sauwa idan ana tare da ni ana fahimta ta kenan wannan yana nuna Allah tabaraka wata'ala ya rabe tsakanin ruwan nan guda biyu ya hana wani ya shiga cikin wani wancan ruwa ne na gishiri ruwan da baya ɗanɗanuwa a baka dabbobi ba sa iya shansa kuma shuka ba ta iya amfanuwa da shi to Allah da hikimarsa kuma sai ya raba tsakani sai ya hana ruwan guda biyu su haɗu da junansu ne waje alabai na kuma zakan wa hijiran mahjura mana ba za su tafa haɗuwa ba a tsakaninsu marajal baharai ne yantaƙiyan bai na kuma barzakun zakun layab buhiyan Ba bi ayi ala'i rabbi kuma tukalliban waɗannan koguna guda biyu ne su ne al-bahrain da ce bahrain din kogin nan guda biyu da wancan mai zaƙi da wancan mai gishiri amma ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al hajizan a ilahumma Allah bal aktharuhum la ya'lamun kaga wannan ayar ita ma tana nuna cewa wani ne ya tabbatar da ƙasa a bayan ƙasa kuma wane ne ya kawo koguna da tekuna a bayan ƙasa waye ya kafa manya-manyan duwatsu su ne rawasiya sannan waye ya raba tsakanin koguna kala biyu da kogin da yake mai gishiri da wanda yake mai ruwan daɗi wa ja'ala bainal hajiza a nan gurin kuma Allah ya ce wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah shine mai wannan aiki a Allah yanzu akwai wani Allah abun bauta bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala amma bal hun la alamun. da yawa daga cikinsu ban san haka ba Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana karfin mulkin da sarautar da isassa da kuma buwayarsa da kambamarsa a cikin wannan aya damun ayoyin Allah ya kawo mana su ne don a yi mana bayanin wato ƙarfin mulkin Allah da kafirai suke karyata Allah suke karyata shari'a suke ƙaryata musulunci a'a Allah ya isa Allah ya cancanta a bauta masa shi shi kadai ba tare da hada shi da wani wajen bauta ba dan haka wannan fassara ta farko kenan daga abin da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama wasu malaman sun ce wa huwa alladhi marajal bahrain hada azbun furatun a وهذا ملح milhun أو a wata riwayar a wata ayar sa'igun sharabuhu wa hada milhun ujaj duk ma'anar ayoyin haka ma'anar da wancan sa'igun sharabuhu ma'ana za iya sha milhun ujaj kuma wanda ba za a iya sha ba to kalmar marajal baharaini kalmar maraja a malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni kamar haka marajal bahraini ana iya fassara shi da arsalal baharain arsala wa khalla Allah shi ya aiko da ruwan kogunan nan guda biyu kamar yadda ake cewa maraja dabbatahu idan arsalaha ila al-maraj yayin da balarabe ya saki dabbarsa inda za ta ci abinci sai a ce maraja dabbatahu ana nufin ya aika dabbarsa inda za ta yi kiwo mana almawdi alladhi tar'a fihi ad in an ce wato maraj ana nufin inda dabbobi suke cin abinci kenan kamar yadda Hassan bin Sabit yake cewa wa kanat la yazalu biha anisu khilala murujiha ni'amun wa sha'u murujiha abinda Hassan bin Sabit yake nufi wuraren da ainihin wato dabbobin suke kiwo suke cin abinci kenan wannan Allah yana nufin shi ne ya aiko arsenal Bahraini shi ya aiko da kogunan nan guda biyu kuma wani baya haduwa da wani su bi ne amma wani baya haduwa da wani kuma duk a kasa suke ba wai ɗaya a sama ɗaya a kasa ba a duk a cikin kasa suke amma Allah ya iya haɗa su kuma ƙasa tana zukan kowanne daga cikinsu tana zuƙan kowanne a ciki amma Allah da ikonsa kuma sai ka ga ba za su haɗu ba yanzu watakila a garinku akwai inda idan aka tona rijiya sai ka ji ruwan daɗi ne kaga wannan ruwa mai daɗi kenan azbun furat akwai kuma inda aka tona sai ka ji ruwan kanwa kanwa ne bai da daɗi milhun ujaj kenan wanda ba zai iya wato shawuwa ba to wannan kenan al-itlaqu sani ma'ana ta biyu kuma marajal baharaini khalata ko khalafa marajal kacakudawa Allah shine yake da ikon hada koguna guda biyu kamar yadda aka ce fi amrin marij in an ce fi wani fi amrin marij ana nufin yana cikin wato wani al'amari wanda yake a cakudakan al'amari al'amarin da yake ba a daidai ba shine ma'anan fi amrin marij to idan mun ce a marajal baharai ne anan Allah shine ya hada ko ya cakuda koguna guda ya hada koguna guda nawa guda biyu to kamar ya hada su ga wannan kogin ga wannan kogin amma abun mamaki ba za su haɗu ba shi ma abin da yake faruwa shine idan ka je akwai wuraren da akwai kogunan guda biyu masu ruwa kala biyu kogi guda biyu mai ruwa kala biyu ga wannan tanan dama ga wannan tanan hagun amma abin mamaki ruwan wannan ba zai shiga ruwan wannan ba amma kuma a haɗe suke babu wata katanga da ta to shine can Allah ya ce marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan a ido zaka gansu a haɗe. wani lokacin sai kaga ɗaya yana yin gabar ɗaya yana ba kuma duk ruwa ne amma wallahi malam ɗaya ba zai tsallako ya shiga cikin ɗaya ba wannan akwai wurare da yawa da suke faruwa a wasu ƙasashe shek muhammadu aminu shinkiti a cikin littafin tafsirin sa al-adwaul bayan yake shi ya je ya taba ganin irin waɗannan kogunan guda biyu amma bai yayi wanka da wannan ruwan yayi wanka da wannan ruwan da ruwan zakin da kuma ruwan gishirin abun mamaki abun mamaki ga su a hada wuri guda amma kuma ba sa cakuduwa a haɗe a ƙasa ɗaya amma kuma wani ba zai shiga wani ba kai bincike ya tabbatar da za ka ɗebo wannan ruwan a kofi na wannan bangaren ka zuba anan to sai ya dawo ni ma Allah ya sa na samu ganin irin wannan ruwa wata rana mun je kasar Togo dawa a hanyar tafiyar mu zuwa Lome akwai babban ruwa na teku wanda abun mamaki ikon Allah wala ma nan ruwa ne kala biyu da wannan ruwan teku mai tsananin gishiri da kuma ruwan normal kogi namu wanda ya shiga cikin gari tekun yana tahowa iya ganin ka ba za ka iya ƙarshen sa ba ka daina tumbe na ƙara shi kaɗai idan ya taho ya taho ya taho yana zuwa ƙarshe sai pap sai faɗi sai tsaya sai kuma shi wannan koginmu namun normal ruwan daɗin sai ka ga ya yanka shi in ya taho sai ya kora shi wannan ya kori wannan wannan ya kori wannan wannan ganin ido na na yi babu lokaci da na zo muku da bidiyon kun gani mun nuna muku kun gani ga shi ruwan kala biyu wallahi malam ikon Allah baya haduwa da junansa kai daga kan gada in kana kan gada kana tafiya za ga wannan ruwan ɗaya yana gabar ɗaya yana yamma kuma ruwa ne ba tanga a tsakanin su malam wannan yana ɗauke da watakila irin datti na ruwan kogi namu ya yi ja ya yi kaza da waye ko ba ka ba wancan ku na teku haka yake bulu kuma ko ciyawa ce ba ta isa ta shiga tekun nan ba sai sama tana zuwa zai koro ta marajal baharaini yaltaqiyan ga su suna haɗuwa. amma Allah shi ya haɗa su a jiki amma kuma ya kiya bari su sha kuɗa kuma ruwan in ka ɗebi wannan ka sha za ka iya sha wancan ko kana sawa a ka za ka ji kamar ka zai tsinke Hada azumin furatun wa hada milhun ujaj Allah tabaraka ta'ala kenan mai isa shine Allah ya ce wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj yaya za a yi kogunan nan guda biyu su daidaita wancan mai zaki mai ɗanɗano wannan kuma mai gishiri da zai taɓa yiwa ba ai dole ne tsakaninsu bai na kuma barzakun la yabghiyan Allah ya faɗa wa ta'ar amman ja'ala al-ardha qararan وجعل لها وجعل خلالها Allah ya kawo ƙasa sannan kuma ya sanya wa ja'ala khilalaha anhara Allah ya sanya a tsakanin ƙasa koguna wancan kogi wancan kogi wancan kogi sai a yi kogi babba nan sai ka tafiya sai ga an samu fakon ƙasa sai kuma a wani garin a daɗayin wani kogi to yaya bai haɗa su ba shi ya raba tsakaninsu yanzu mulkin da ake so ku gane a nan Allah ya yi mulki ya raba tsakanin kogi da kogi da ƙasa da faɗin ƙasa ko ba su haɗu ba a can kuma an nuna maka sarauta da isa an haɗe kogunan guda biyu kuma an hana su haɗu da junansu an haɗe su a ƙasa ɗaya ce take ɗauke da su a wuri guda ɗaya amma ba wani wanda zai shiga wani sannan waje alalaha wasiya Allah ya sanya tabgar-tabgar duwatsu a bayan ƙasa kuna da wani ubangijin da ya kira halicci waɗannan duwatsu dutse ɗaya geografa sun yi bincike research duk inda ka ga dutse ɗaya duk tsawonsa da girmansa to a ƙasa akwai ninkin nisansa miliyoyin mitoci kilometers miliyoyi duk wani dutse da ka ganshi a tsaye duk tsawonsa to da za a tona kuma abin da yake cikin ƙasan ya linka linka linka linka linka tsawo ne da shi sannan wani dutsen ba a san iya adadin shekarunsa ba sai dai a sa masa na'ura ta ta irgawa tana counting tana counting a ce yana da shekara biliyan dubu ɗari ko biliyan kaza kawai iya iya inda na'urar za ta iya jikancin, amma a gane wai ga iya shekarun wannan dutsen ba sani ba yanzu wannan mulkin Allah ba ne yanzu a garin ku ba akwai dutse ba ku nemo geographers ku nemo waɗanda suke technologist suka san kaza suka san kaza ku ce su gaya muku wannan dutsen shekarar sa kaza akwai wani tsoho a garin ku da yake mai tsohon shekaru ya ce da wannan dutsen babu shi daga bayan tsoro a gaban mu a'a kowa haka ya zo ya gan shi dutsen kwatar kwashi gashi nan dutsen zuba gashi nan ku je ku bincika shekarunsa nawa ba wanda ya gaya muku shekarun wannan dutsen Allah ne kaɗi ya bar wa kansa sani shekarun wannan dutsen don ma wasu duwatsun yau da gobe ta sa an nike su ko an yi gini ko an rushe su ko an yi wani abu makamanci wannan jama'a duka wannan yana nuna mana ƙarfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ikon sa shine sanya hijiran mahjura wato ya raba su har abadan man'an kalmar mahjuran din na, hijiran mahjura mahjuran din ta'kid ne karfafa ne har abada wannan ruwayen ba za su taba wato haduwa ba malaman tafsir suka ce haraman qadariyan a kaddara ma haramun ne ruwan nan ba za su taba haduwa ba dan ku Allah ya hana su hadu da azhun furatun da milhun ujaj to Allah rama da bamu wata kudrar ubangiji me ya faru wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan na'am وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ga wata kudurar kuma ta ubangiji da ke nuna mana lalle Allah shine isasshe musulmi albishirin ku gode wa Allah kuna bauta wa ubangijin da ya isa a bauta masa abin tausayi ga wanda bai fahimci wannan kudura da karfin mulkin Allah ba bayan waɗannan abubuwa na fili na zahiri suke faruwa mutum ya wayi gari yana musanta samuwar Allah yana musanta cewa ba zai yi wa Allah sallah ba da zai wa Allah azumi ba da zai yi zakka ba da zai yi kaza ba shi ba ruwansa da musulunci bai yarda da islam ba ya kamata ka yi imani saboda jin karfin mulkin Allah da sarautarsa ga wata kaya huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shine ya halicci mutum daga maniyi Alma a nan ana nufin al-nutfa wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i ay wa huwa alladhi khalaqa min an basharan ana nufin halkan zakaran wa unsa ya halicci mutum namiji da mace daga ruwan mani mani ana iya ganinsa mani yana iya fitowa ya zuba a sutura ana iya ganin mani a takarda ana iya ganin mani a kaza da sauransu la ilaha illallah ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada inna ahadakum jima'u, khalquhu fi batni ummihi mastaj lalle ɗaya daga cikin ana hada halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan kwana arba'in yana matsayin nutfa digon mani abinda ayar take nufi duk wani ɗan adam da ka sani asalinsa tushensa daga wannan digon maniyi ne yanzu wannan ruwa in ba Allah ba da girman kudura da ikon ubangiji ba tabaraka wa ta'ala ya za a yi a yi mutum da wannan amma Allah shine ya isa kalakal insana min nutfatin dha'ifa ya halicci dan adam daga digon maniyi mai rauni ruwa ne fa amma fasawahu wa addalahu Allah ya daidaita shi ya sa shi tsari na mutum musawwarahu a sana wato halkahu ya tsera halittarsa ya kyautata masa halitta ya sanya shi kamilul khilqati mai cikakkiyar halitta ruwa ne amma Allah da ikonsa wani sai ya halicci namiji da shi da wannan ruwan ruwa ne Allah da ikonsa wani kuma sai ya halicci mace da diddai wannan ruwa din zakaran wa unsa kama ya sha'u shi yasa yace fa ja'alahu nasaban wa sihra abinda ake nufi Allah ya sanya shi wannan ruwa ya zama namiji da kuma mace shine nasaban wa sihiran ana nufin mace nasaban namiji sihiran mace Mana farkon fara shi ya zama waladun ne nasib kamar yadda malamai suke faɗa sannan sai ya yi aure idan namiji ya yi aure yana shi shi kadai sai kuma a ya haihu idan ya haihu sai a yi aure a aura a gidansa har kuma a samu sarakuta kenan yasiru lahu ashar da akhtan da sauransu duka wannan daga ruwa ne mahim min ma'in mahin daga wani ruwa wanda yake wulakantaccen ruwa kaskantaccen ruwa ta yanda idan ya taba maka riga ko ya taba ma sutura sai ka wanke shi amma Allah ya halicci dan adam kuma kaga yana tafiya yana fada yana zagi yana cin mutunci yana barna yana ta'adi amma asalinsa daga wani ruwa ne ruwan maniyi ake ce da shi wannan fassara kenan a ta farko wasu suka ce faja'alahu nasaban wasira nasab ana nufin wato wanda ya halitta mutane wasu za su auri wasu wasu ba za su auri junansu ba mana wanda babu aure a tsakani kamar misali mutum bai zai auri uwarsa ba mutum bai zai auri kanwarsa ba mutum bai zai auri iyayensa ba sannan kuma wasira da surukai kaga surukai kuma za ka iya aure ai wani ya zama surikinka ne ma saboda ka aura a gidansa kenan waje alahu nasaban ya sanya mutane akwai waɗanda babu aure tsakaninsu wasu hiran wasu kuma akwai aure tsakaninsu har ma da da sarakuta kenan nasaban ma la ya hillu nikahuhu sihiran kuma ma ya hillu nikahuhu Waje ja'alahu nasaban wa sihira kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta aure ta dangantaka mutane bakwai aka haramta danginka ne Allah ya ambace su a matsayin dangi ba za ka aure su ba haka kuma ya haramta bi sababi su ma guda bakwai kamar yadda Allah ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa min ar-rida'ati وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولن ننسوني ولن الله يا حرمتا أي أولي أبكاني فدك دي الله شيء على التيم دكا مقابا دي أسلمو دقا ميأكا للتيم دقا دقوان مني ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi nutfatan 40 yawman nutfa ana hada ainihin wato halittan ɗaya daga cikin ku a cikin cikin mahaifiyarsa farko ne ya zama digon mani imamu zamakshari Allah tabaraka ta'ala ya masa rahama yace a cikin tafsirin wannan aya kamar da a cikin al-kashaf kenan yace ce al-bashara qismayn Allah ya raba wato ɗan adam zuwa kashi biyu akwai zawi nasab sune zukuran yunsabu ilayhim masu dangantaka maza kenan asali ana danganta mutum ne zuwa ga uban dangi ba ta bangaren uba ne ai sai a ce wane dan wane jikan wane sai a faɗi kakansa sai a da kakan kakansa sai shi ne nasaban mana ya halici dan adam nasaban du nasab dan dangi wanda ake danganta shi ta bangaren uba ba za ka taba jin an zo faɗan dangantakar mutum kuma ana cewa wai a ce wannan mutumin ana danganta shi da uwarsa ba wane dan binta dan gidan dudu dan gidan kande dan gidan fatima dan maryamu dan zainabu Ɗan yalwa dan ba a faɗan haka ina fata ana fahimta to kenan faja'alahu nasaban wa sihra sai ya sanya dan adam ya zama wato zu zawi nasab masu dangantaka da za a iya danganta su ta ɓangaren iyaye shi yasa ake so dole kowane mutum fa a samu ubansa ba ba kes uwarsa daman za a gane ta iya eh, wakan ba dole a gane ta ba ita ta tsugura ta yi nakuda ba <laughs> ai dole a gano ta ita wakan to matsalar yaya za a yi ta haihu ba uba ina babanka dole a gane babanka duk kwane kwanan da za a yi uwa dole ta nemo wa ɗa ubansa dole ta nemo wa ɗa uban shi saboda faja'alahu nasaban wasu saboda za a rinka danganta shi duk yaro da ya tashi za a ce kai dan waye ne kai dan waye da zai ce ni dan dudu bane zai ce ni dan garin bane <laughs> fa ja'alahu nasaban wa sihra kenan kaga dole danganta kansa zuwa ga tsohonsa zuwa ga baban shi ba yanda za a iya faɗi sunan mahaifiyarsa ashe Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa da kudurarsa da mulkinsa duk abin da kaga Allah ya yi mana akwai hikima a ciki bari mu daɗa kashe wayar mu kafin mu daɗa kunna ta hanjima Allah ya jarabe mu yau kan in ma wani shaidani ne zo wallahi sai yi karatun nan ko da waya sai ni wallahi shaidanin da yake zuwa ya kashe mana injin na Allah mana maganinsa shi ma injin in ya zama shaidani ne Allah ya mana maganinsa mu samu kuɗi mu canja wani kuna kuna tare da ni ko yawwa to abinda ayar wato abinda ayar take take take nufi kenan imamu zamakshari yace ana cewa fulanu bin fulan da fulana bintu fulan sai dai kaji an ce wani dan wani ina fassara fa ja'alahu nasaban wa sihra kenan wani dan wani ba za a ce wani dan wance ba amma sai dai sannan ko sai a ce wance yar wani wani ita wani dan wani babansa wani dan musa maryamu yar garba ba yanda za a ce maryamu yar dudu ba zai yi ba wa ja'alahu nasaban wa sihra sannan kuma wa zawatu sihr ana nufin mata kenan mata waɗanda su ta bangaren su idan an aure su aka haihu kaga an samu sarakuta kenan an ina fata ana fahimta fa ja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa wa kana rabbuka qadira lalle ubangiji ubangijinka mai iko ne akan komai ta dalilin dugon maniyi ya halicci namiji ta dalilin dugon maniyi ya halicci mace duka asalinmu daga maniyi ne to me da girman kai me da nuna isa me da wani fankama me na kaza me na kaza kai da ga ka ka nan dan adam bawan Allah miskini Allah ya ce alam yakunu nutfatan min maniyyi yumna alam yaku nutfatan min maniyyi yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa kai din ne fa fa ja'ala min zawjayn al-dhakar wa al-untha Allah shi alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mawta aka ce subhanaka fabala wannan yana nuna mana cewa lallai dan adam shine ne tushen sa kuma asalin Allah ya gane da mu wato digon maliyi kenan to akwai wata matsala akwai wata matsala ina so ku saurare ni ku ji za mu fafata yanzu yanzu wasu malamai Allah musu rahama daga cikinsu akwai imamul qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa ga ɗaliban ilimi in sun samu damar komawa mutumin da ya mutumin da ya yi zina da mace ku ji ni mutumin da ya samu wata karuwa wani ya zubilla ko wata yarinya sai ya yi zinar da ita sai ya haifi ya mace da wannan matar yanzu wannan yar yarsa ce tambaya zaidu ne ya je ya yi zina da kande ko Sicilia. sai suka haifi wata suka haifi naila insha Allah ba naila a garin nan to yanzu abin tambaya wannan yar da mazinaci ya haifa ta dalilin zina da wata mata yarsa ce to tambaya za ta ci sa ta nuna lokaci sai na yi bayanin nan dole a nan wasu malamai suka ce duk wanda ya yi zina da wata mace ya haifi ya ya halatta ya auri wannan yar to babbar magana ya yi zina da mace ya haifi ya wannan yar suka ce ya halatta ya aure ta da a ƙarƙashin wannan ayar kamar yadda ya zo ibn al-arabi al-maliki a yayi bayani dalla dalla kamar da imam al-qurtubi ya kawo rikici ne na taro muku shi ina jin sai gobe za mu gama rikicin nan yanzu dalilin su me dalilin suka ce ai ai Allah ya ce faja'alahu nasaban wa ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa wannan ya mace a wajen shari'a ba yarsa ba ce saboda ba da aure aka same ta ba zina ya yi aure ta ya haife ta kai kai matsoranci ba da kai rake ba haka zai tashi ya gudu abin tambaya me yasa aka hana ka ka auri yarka tambayar ku nake me yasa aka ce mutum da zai auri yarsa ba ku ce mun saboda nasaba yarsa ce yarsa ce ta auren musulunci shi yasa ba zai aure ta ba don yarsa ce auren musulunci aka yi babu aure tsakanin ita da shi hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum me yasa mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba saboda ita ta haife shi ta hanyar aure na shari'a ta sai suka ce duk wanda ya je ya yi zina da wata mace sai ta haifa masa ya Ta wannan yar fa a wajen shari'a fa ba yarsa ba ce tunda ku ba za ta shiga saba ba to tunda ba za ta shiga da ba to kenan ba yarsa ba ce tunda ku ba yarsa ba ce wa ya hana ya aure ta wannan karatun muku da shi ba to a yi haƙuri wallahi wannan mutumacin injin ya jawo mana duniya ku ji cewa ban gama warware matsalar nan ba saboda kar a yanke maganar nan a a yaɗa ta gobe zan karkare ta da ikon Allah ta baraka ta'ala da ka gobe abinda na mun fara tattaunawa kai, yaya za mu yi warware wannan matsalar abinda na faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tutuban harshe ina neman Allah ya fi mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma alhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh